Ƙasar Morocco ta kafa sabon tarihi na kasancewa ƙasa ta farko ta nahiyar Afirka da ta sami kaiwa a matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin duniya ta hukumar FIFA bayan da a yau ta yi nasarar doke Portugal da ce daya da nema a wasan kwata final na gasar ta bana a Qatar. Morocco ɗin da ta sami zura ƙwallon ne tun a cikin rabin lokacin wasan na farko inda kuma ta rike tare da jure ɗimbin matsin lamba daga Portugal da ke kokarin farkewa har ya zuwa ƙarshen wasan. dan jarida kuma mai sharhi kan lamuran wasanni umar faruk bukoyom ya ce dama ai arina kamar yadda muka yi fira da kai kwanan baya kamar yadda nake magana ita kasar Morocco a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya kasa ce wacce ba abun mamaki bane ta dauki wannan kofi idan kai la'akari da yadda suke buga wasa dama na faɗi halakar kwallon kafa gaba da baya da tsakiya suna da zaratan masu karfi dogaye kowa ya ga yadda suka kara da kasar ah, portugal yau suka ci ta daya so saboda haka babu wani abin mamaki ka ga cewa ainihin sun ah, ci tsakanin ko ingila da faransa wanda za a buga a yau duk wanda ya fito tsakanin ingila da faransa kasar morocco tana aicin ta kuma sun kafa tarihi kuma wannan abin alfahari ne ga nahiyar afirka saboda ba a samu kasar da ta kai wannan matsayi da suka kai ba kowa yana farin ciki kuma a alamu masu karfi sun nuna cewa kasar Morocco tana iya wannan kofin. Wannan da ya muhimmiyar rana ce ga ɗaukacin nahiyar Afirka to amma kuma rana ce ta bakin ciki da bacin rai ga kasar Portugal ba ma kamar shahararren dan wasan ƙasar Cristiano Ronaldo wanda da alama wannan ce dama ta ƙarshe da ya fatan samun nasarar ɗaga kofin na duniya amma kuma hakan bai samu ba. Ronaldo ya shigo wasan ne a zaman canji tun a farkon rabin lokacin wasan na biyu, amma kuma bai kai ga tasirin sauya sakamakon wasan ba. hakan ya sa shi zubar da hawaye cikin kuka da jimami a ƙarshen wasan a yayin da yake tafiya domin ficewa daga filin Morocco ɗin dai za ta fafata ne a wasan kusa da ta ƙarshe da duk wanda ya nasara tsakanin Ingila da Faransa da yanzu haka suke can suna fafatawa. A ɗaya ɓangaren kuma ɗan wasan baya na ƙasar Portugal wato Pepe ya ɗora alhakin kashin da ƙasar ta sha a hannun Morocco akan alƙalin wasa Facundo Telo. A wata zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala wasan Pepe ya ta'allaka rashin nasarar da suka samu da halayyar alkalin wasan ɗan ƙasar Argentina na yawan dakatar da wasan da ya yi ta yi. Ya ce yadda alkalin wasan ya yi ta dakatar da wasan a lokuta da dama ya haddasa ƙasar ta Portugal ta kasa sukunin wanzar da tsari da kuzarinta. Gasar ta cin kofin duniya ta bana dai yana ci gaba ne da bayyana irin nata mamakin da ta zo da shi inda ko a jiya Juma'a ƙasar Brazil ta yi wa a matakin na kwata final bayan da ta sha kashi a hannun Croatia ta hanyar bugun finarti. bayan da wasansu ya tashi a kunnen doki da ci biyu da biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja najeriya